kamar yadda bayanai suka nuna jami'an 'yan sandan ciki wato cid ne suka yi awon gaba da dan jaridar tukur mamu mawallafin jaridar da ya zahira daga ofishinsa da kaduna zuwa abuja bisa umarnin kotun majistare dangane da kara da ministan babban birnin tarayya senator bala muhammad ya shigar bisa zargin bata masa suna lamarin da ya ja kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida na ciki da wajen kasar nuna damuwa game da yadda wasu kan yi amfani da matsayi ko mukami wajen takura wa 'yan jarida a sanarwar da ta fitar kungiyar kare hakkin 'yan jarida ta duniya na garin kowa wato reporters without borders da ta fa nuna damuwarta da cigaba da tsare dan jaridan hakanan ita ma haɗakar kungiyar kare martaban aikin jarida ta duniya committee for protection of journalists cpj a takaice ta bukaci gwamnatin najeriya da ta tsawatar dangane da wannan batu sunana adamu abubakar gwarzo shugaban kare hakkin yan jaridun afirka wanda ke za kungiyar da ke zaman ta cape town south africa na farko muna bakin ciki kuma ba mu ba ma irin ba mu gamsu da kama abokin aikinmu da aka yi ba eh, tukur mamu saboda idan ka lura 'yan sanda sun karya dokoki da bai dace abin da suka yi ba bayuwa ka kama mutum ka je ka sa shi a sel ɗin 'yan ta'adda kaga wannan mamu ba dan ta'adda bane mamu suna ba dan ta'adda bane yana da mutuncinsa so suna bincike don kana bincike mutum ai ba za ka je ka sa shi sadi yan ta'adda ba kuma muna kiran shugaban kasa eh, jonathan ya kira ministan shi ya gaya mai gaya ya janye wayannan karakin da ya kai saboda karaki ne da duk duniya yanzu kowa yana ma minista kallo yana da abun koyewa ne yake ta kokari ya dakatar da mamu buga wannan littafin muna kiran shi kamar yadda bayanai suka nunar kama mawallafin jarida ta dai zahiral bai faransa saba da rubuta littafin da mamun yi mai taken fct da roth within da ake zargin ya taba wani badakala a babban birnin tarayyar kasar kama daga matsalar rashin kayan aiki karancin albashi da kuma matsi daga mahukunta har yanzu yan jarida a najeriya na fuskantar matsalar samun bayanai duk da kadama da dokar samun bayanai na freedom of information bill of oi malam muhammad ismail wani ɗan jarida ne a yola sannan kuma yanayin shi kanshi aikin misali yadda zaka je ka nemi. nemo labarai musamman labari da ya shafi abin da ya shafi gwamnati kasan kullum ita gwamnati tana kokari ta boye wasu abubuwa da suke ya kamata ce sun fito fili wanda za su zama masu amfani ga mutane musamman abin da shafi ci gaba ko kuma ita kanta yadda ake tafiyar da gwamnati to irin wannan rashin ba da bayanin shine kan sa wani zuba a samu matsala wurin saboda shi kullum dan jarida idan baka bashi hanyar da zai samu labari ba mai inganci to zai samu labarin ta bayan fage to irin wannan kuma sai ga su hukumi ba su ji daɗi ba yanzu haka dai kungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida ta duniya za su fi gudanar da wani taro a paris kasar faransa don ɗaukar mataki game da wannan batu biyo bayan faɗuwa da ɗan jaridan ya yi a kotu nan da kwana biyar za mu zauna da reporter without border za mu yi taro a paris game da wannan kes ɗin mamu saboda mun doki kes ɗin da muhimmanci za mu rubuta ma shi Goodluck Jonathan duk abin da ya samu mamu za mu zargi gwamnatin Najeriya duk wani abu da ya samu mamu ba za mu yadda ba za mu zargi gwamnatin Najeriya za mu kuma kai karar Najeriya eh, za mu kai karar Najeriya majalisar ɗinkin duniya saboda ka'ida mamu eh, inda yan sanda suka sa shi, su suka jawo mai wannan ciwon da ya samu har ya fadi to yanzu dai an zura ido a ga yadda wannan dambarwa za ta kaya da me iya magana kan ce in zaka fadi fadi gaskiya dan komai ta ka ja maka ka biya ibrahim abdulaziz sashin hasu na amurka daga yola a najeriya